ko damuwa ba sa yi kwanan na kai mota fatawa wani ɗan waya ke cewa yana cikin tashin hankali yana cikin damuwa yarinya ce karama yar garin nan yarinya na duka wuce shekara sha bakwai sha takwas ba ta je ta yi zina da wani tana cikin jinin haila to abin da ya kawo zancen shine sai da ta gama aikin banzan ta sai ta ce mai ya tana haila sai ya yi ta faɗa shi mazinacin ya za a zo ana ana haila ba a gaya masa ba da yake wawa ne ta ce to wani abu ne ita bata damu ba ina so ku rike shekarun wannan ta faɗa hannun wani dan uwa ne ya ce me ya kai ki kike aiki ta ce ai ta daɗe tana wannan abun ai me ƙarshen zancen ta mai da zinar ɗabi'arta iyayenta sun yi abandonin ɗinta yarinya ƙarama 'yar shekara sha bakwai sha takwas ba ta kai ashirin ba iyaye ba san inda take kwana ba wani abu sai a garin nan malam shi yasa za a titi barkace barkace bila adadin kwanaki nan akwai yarinyar da aka nan tsallaken ba nan ne dan bada ba nan tsallaken nan akwai yarinyar da aka wallahi karamar yarinya budurwa yar wata jiha aka kawo aka kawo ita na ce ina kike a dan bare take dan bare gidan mata ce kawai ita tana zaune ne tana tana harka da dalibai na ce dalibai kuma subhanallah wata kawarta ce ta ajiye ta me take yi ta ce ba ta komai na ce ki ga me yake yi ta ce kawai ita dai bata komai ina ke samun abinci ta ce kawai dai kawai dai malam kawai dai kawai dai malam da ƙarshe abin da ta ce mutuncinta take bayarwa ta samu abin da za ta ci idan ta shiga yunwa sai ta je ta bada mutuncinta in ta bada mutuncinta aka bata abin da aka bata sai ta siyo su taliya su kayan abinci sai ta ajiye sai ta ta ci in ya ƙare kuma sai ta fita ƙaramar yarinya ƙarama in ka ganta kai subhanallah ba su damu ba to abinda za ka tambaya ina ubanta ina uwarta ina iyayenta ina garinsu abu na biyu shine dama ashe yanzu yarinya ta lalata kanta za ta samu wanda za su zo su biya mata bukata akwai su damun ashe ana yi to ku rubuta ku aje duk masifar da kuka ga tana samun mu wallahi waɗannan zunubin da ake shiga ɗaki ana yi a ɓoye ana ganin ana ɓoye wa Allah shine Allah yake jaraba mu da bala'i tsada kawai a ƙasar nan ta ishe mu tsada tsadar abubuwa duk abin da ka je ka ɗaga za ka tsaya sai hankalinka ya tashi ga yunwa nan ta tunkare mu ga ba daɗi duk abin da ka taba ba daɗi duk wanda ka yi magana zaman haƙuri haka za mu yi ta rayuwa cikin baƙin ciki da ɓacin rai kar ka manta wannan 'yar wani ne to ba a zo ma maganar tuba ba ita tana ganin ma wannan ɗin kawai ba wani abu ba ne shi ma kuma yana ganin wannan ɗin ba wani abu ba ne ta ce ka ɗakir ni ka tsarkake ni ya Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. wannan yana nuna cewa ashe in an yi wa mutum haddi tsumagun da za a yi wa mutum ɗari mazinaci wanda bai taɓa aure ba ko to ya tsarkake shi daga zunubin wani zai iya tambaya cia? Ah, to ita ba ga tuba ba me yasa ba ta ce kawai ta tuba ba me yasa ta kawo kanta ta ce a tsarkake ta wani zai iya tambayan haka e eh, abinda ta duba shi tuba gaskiya ba garanti wataƙila ta tuba Allah ya karba ko bai karba ba ta cika sharaɗin tuba ko bata cika sharaɗin tuba ba to amma haddi in dai mutum ya je ba da jikinsa aka yi masa haddi to garanti iya haddin da aka yi maka shi kenan me an zubar da wannan zanubin daga nan malamai suke baɗi duk wanda ya ci kudin wani dubu ɗari biyar sai ya ce bai haƙura ba sai ya kai shi kurkuku an ɗaure shi to in aka je aka ɗaure shi a kurkuku kaga haddinsa an yi masa haddinsa na, na kotun bature kenan ko ba haka bane ba iya shekarun da ya yi ya ci ɗari biyar ɗinsa kenan in ya fito ba za ka sake ci a biya ka ba ko ana ci a biya ya gama biya to taso kawai ta yadda tana cikin ƙazanta da datti a tsarkake ta a yi mata haddi kurin idan mutum ya sha giya a yi masa haddi ko kuma ya tuba to ita ta fifita a yi mata haddin ne don tafi samun kwanciyar hankali kawai ta fi samun ne to bari ku ji abin da annabi ya yi ta da cikin ta to da ciki fa ta zo fada'a nabiyullahi sallallahu waliyaha sai annabin Allah sai ya ce ina waliyinta majibincin wato al'amarinta mai kula da ita ya ce gashi ya ce fa ahsin ilaiha ka je ka kyautata mata abinda nake yake nufi ka je ka riƙe ta ka kula da ita saboda kada danginta da 'yan uwanta su ce wannan abun kunya wance ta je ta tona mana asiri 'yar ƙabila mu ce bari mu je mu kashe ta ka san balarabe balarabe yana wani ɗabi'a in mutum ya musu abun da zai kunyata musu ƙabila kashe shi suke yi kuma su, su larabawa a da ka gani ko da ba musuluncin to su fa zina aibu ce a gare su mu yanzu kabilan mu ta yi zina su a da in gaya muku ma ya cikakkiyar ya ma ba ta zina wanda aka san suna zina irin bayi din nan ne bayi bayi su ne ake daukan su a yi zina amma ya cewa suke a wata zinil hurra yanzu ya ya cikakkiyar ya ce zina to ku zo najeriya ku ga yadda 'ya'ya suke zina su aibu ne zina a gare su kuma har yanzu ina gaya muku duk zinace-zinacen da ake a duniya to ƙabilar larabawa akwai ƙarancin zina a cikinsu saboda suna ƙyamar zina mu kuma yau mutanenmu ga sunan kamar awaki kamar awaki ai zina aibu ne ai zina aibu ne mace ta ba da mutuncinta namiji ya je ya buɗe mutuncin wata mace ba matarsa ba ga Allah yana kallon ka ba ka jin tsoron mutuwa ka gamu da Allah ai an yi asara ya ce to ku je ku kyautata mata saboda kar a samu waɗanda za su cutar da ita annabi ya tausaya mata saboda yana ga ai ta tuba saboda a lokacin aka ce mutane suna kyamar zina yau ga wata ta kawo kanta da kanta gaba annabi ta ce ta yi zina annabi ya ce fa idza wada'at fatini ah, idan har ta haihu ma'ana shine wada'at wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'ana hamlahunna wada'at haihuwa wannan yana nuna cewa alƙalai su sani duk lokacin da aka kawo maka wata mai laifi tana da ciki to kar kai mata haddi da ciki saboda kada abin ya shafe ta ya shafi ɗanta domin wata hikima ta annabi idan ita ta yi laifi to shi kuma ɗan mai laifinsa to me yasa za a kashe ta a kashe ɗan in ka kashe ta a lokacin ka kashe hadda ɗan to wata ɗan kuma watakila ɗan ya zama babban limami na juma'a da idan ta haife ta cire ɗan a jikinta to a zo da ita shi shikenan aka samu hukunci na fiƙihu na shari'a cewa ba a yin haddi daga nan aka san ba a yin haddi wa mace mai ciki wannan kuma hukunci ne da an yi ijima'i duk duniya gaba ɗaya mujma'un alai to yaya zai iya shan nonon wata daga ta haihu kuma a kashe ta to wannan malamai sun yi saɓani wasu suka ce eh za a iya kashe ta zai iya shan nonon wata irayu me dalili suka ce ah, to in ta mutu fa ba zai iya rayuwa ba zai rayu to a ɗauka mutuwa ta yi wasu suka ce a ah, ai akwai tausayi ko dabba ce fa an hana a raba 'ya da uwa dabba sabuwar haihuwa akuya ko tinkiya shari'a ta hana ka kai ta kasuwa saboda kana cikin talauci ka ce a sai da uwar a baka 'ya'yan bai kamata ba na dan adam daga nan nake kira ga waɗanda fushi yake sa suke sake matansu sai mutum ya saki matarsa tana jego kuma ya je fisge jaririn ko yau dinnan sai da aka yi min batawa wata suna ta tafka shari'a da mijinta daga haihuwarta wani rikici ya sa su ya shiga tsakaninsu ya ce ya sake ta kuma ya je kwace jaririn yana ta siyo madara a shago da uwarsa saboda fushi ka bar uwar ta shayar da shi mana daga bayan in yi wayo ka je karɓi kayanka ba daidai ba ne wannan kuskure ne duk yadda ranka ya ɓaci dan ka sake mace ka bar mata ɗan jaririn sai dai in ita ta wullan maka da shi in ita ta wullo da shi ma ka ce ta yi haƙuri ko biyanta za ka yi ya sha nonon uwarsa amma yanzu wallahi abin da ake yi kuma har abin da zai bakanta maka rai wai har a kawo kes ɗin wajen alƙalanmu wai har alƙali ya tsaya yana ta wani dogon turanci da wani dogon bincike bai ɗauki ya ko ɗaya ba war ba ai ɗan jaririn ake dubawa duk fushin mijin duk damuwarsa sai a mai da yaro ga uwarsa ta shayar da shi duk rikicin da za a yi ma bayan ta gama shayar da shi nono shi kan wannan ya tsira ai shikenan sai a zo a sanya za a yi kuma annabi ya ce almar'atu a haƙo bi ha malam tankihi mace ita tafi cancantar ta riƙe ɗanta bayan an rabu matuƙar ba ta yi aure ba yadda zancen yake shine duk mutumin da ya rabu da mace kuma akwai ɗa a hannunta ko ɗiya wa ya fi cancanta uban ne zai riƙe ɗan ko kuma uwar uwa za ta ci gaba da riƙe yaro ana kula da ita ana taimaka mata matuƙar ba ta yi aure ba idan ta yi aure kaga ɗa ya yi ƙwari za ta iya rabuwa da shi to nan ubansa zai iya karɓansa don kada a je a kai masa ɗansa wani wuri da za a cutar masa da tarbiyyarsa to duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata gaskiya mu rinka kula shi kenan a wata riwaya ta zo ta ce ka duba tsoron Allah matan nan tana haihuwa sai ta dawo ta ce ya rasu gani na dawo ya shiru ya ce to je ki ki je idan kin gama shayar da yaron ya fara cin abinci ki dawo ki same ni tana face masa na yi zina ne kai min kai min rabo ka tsarkake ni kan na mutu da laifin wannan zina ta tafi ta je ta ba yaro nono kaga wannan yana nuna mana cewa annabi yana da tausayi mu ma ya kamata mu zama masu tausayi duk lokacin da uwa aka samu matsala a bar mata ɗanta a hannunta a bar mata ɗiyarta a hannunta kamar akuya ce ta haifi yaya jarirai ka kwace ba daɗi to duk inda mace ta kai da rashin mutunci ko ta yi maka rashin kirki ka yi haƙuri ɗan dai nonon dai ka bari ya sha nonon uwarsa Allah ta je malam sai da ta gama shayar da yaro har ya fara cin abinci kawai sai ta taho da shi ta ba shi gurasa yana yana murza gurasa nan a baki yaron yana rike da gurasa yana ci sai ta ce ya rasulullahi gani na dawo ya ce ba na ce sai ya fara cin abinci ba ta ce gashi yana ci iman imani ne ya koro ta shikenan manzo Allah ya ce to ku kama ta ku shirya ta yanzu za mu jefe ta ashe wannan mata malam matar mai aure ce mace ce mai aure fa shuddat alaiha siyabuha thumma amara biha farujimat annabi ya ce ku ɗaure ta da kayan jikinta saboda mace ce ba za a kwaɓe ta ba wannan shine yadda ake rajamu yadda ake stoning yadda ake jife mutum sai a ɗaure ta da kayanta a jikinta a ɗaure ta ko a haɗe ta a jikin wani itace a yi ta jifanta malam sai ta mutu ko kuma a tona rami sai an binne ta iyaka faɗatta ko shi sai an binne shi iyaka faɗar shi a binne shi yana cikin ƙasa iyakan ne kawai sauran kaga ba abin da zai yi kawai sai a ce a yi ta jifansa sai an ga kan ya yaka ya mutu idan wannan yana nuna wani abu in kun ji zafin hukuncin to ku tina illar zina jama'a wannan fa shine hukuncin mutum mai aure da ya taba yin zina sau ɗaya al'ummar annabi wannan fa shine abin da Allah ya tanadar ga mazinaci a jefe shi kuma haka ɗin annabi ya ɗabbaka wannan hukuncin ya tabbatar yau inda za a samu wani mazinaci inda za a yi shari'ar musulunci abinda alkali ya kamata a ce ya ce a yi a kai shi fili a tona rami abin da shi a bar iyakansa a yi tattibansa da manyan duwatsu sai ya mutu daga baya a tone shi a je abin da shi a turbuɗe shi in mace ce haka ne amma yau ka duba yadda aka mai da zina ba ta kai ta kawo ba akwai wanda in jifa ne ya kamata a jefe shi ya mutu ya dawo sau ɗari ya mutu ya dawo ya mutu ya dawo ya mutu ya dawo wallahi malam yanzu mace za ta gaya maka cewa ta kama mai gidanta yana zina akwai wanda kwanan nan ku yi haƙuri ana gaya mana abubuwan da hankalin ba zai ɗauka ba akwai wanda kwanan nan ta kira ni ta ce malam wallahi wallahi mijina mazinaci ne kuma ya san na san iya zina na yi masa magana ya ce ke ma ki je ki yi shine ta kira ni to yanzu malam ya za a yi na ce ai laifi ya yi ke ma kya zo kira ma da laifi ba inda za ta yi ubanta ya mutu uwarta ta mutu ta ce wallahi malam in na fita ba inda zan je malam ka duba yadda maza suke kulla wa mata bakin ciki malam ka ɗauka wannan ƙanwar ka ce ka ɗauka wannan yarka ce ka ɗauka wannan mahaifiyarka ce take auren mutumin banza irin wannan mutumin ta ce malam ba shi da lokaci na malam sanannen abu ne mata 'yan mata akwai wanda a cikin gidanta ta kama shi yana zanen ba wai wani wuri ba ku yanzu kuna karanta wannan a littafi ne kuna ganin babban abu ne su ba su ɗauki zina komai ba ta ce daga fita zan je unguwa kafin na dawo kurin jikina ya bani sai na dawo gidan nan na tarar da mutumin nan da 'yar makociya 'yar makota yarinya budurwa 'yar makota da ita yake lalata a gidansa ta ce kuma malam abun bakin ciki a kan gadona neman mata maza masu neman mata bila adadin da masu neman matan abokanansu da masu neman makota da masu neman yara 'yan mata 'yan makarantu 'yan jami'o'i da masu neman 'yan ƙanana 'yan da masu neman kai to kaji in dai shari'ar musulunci ne in dai alkali zai hukunci da abin da Allah ya ce duk wanda aka kama shi ya yi zina to ga abin da za a yi masa kuma wala abin tausayi akan harkar zina ka ji da kyau duk mutumin da ya zina da wani da wata insha Allah sai an yi da diyarsa ka yi da yawa ko kai kaɗan sai dai in kana so ka kafa wa matarka doka ka ce katta yadda ta haifi ya mace kuma duk islamiyyar da ka sata duk kamewar da za ka yi ka ja mata bala'i sai wani ya zo ya keta alfarmanta manzana zuniya bihi walau bi khifari darihi duk wanda izina sai an yi zina da nashi ko da a katangar gidan shi ne duk wanda ilalata yar wani wallahi sai an lalata yarsa ko uwarsa in ba shi da ya ko kanwarsa ko kuma ɗansa sai ya ji ya maimaita ya wannan barnar wannan kaɗai bai isa ya sa mutane su kare mutuncin kansu da na iyalansu ba yanzu sai an ja maka aya an ja maka hadisi yau da gobe ba ta ishe ka bala'i ba ka cuci 'ya'yanka wani yana wannan dauke-dauken da bin mata ana ta kama masa matan banza wata ran ya buga mota ya tafi wani gari yaje ya zauna a hotel ya shiga cikin abokanansa haka suke zuwa a je a kawo musu mata mutum fa kawai malam saboda iskanci a irin na kasan nan mutum sai ya je kama hotel mai tsada kawai ya yi waya a kawo masa 'yan mata yadda ka san aje a kawo mutum kaza gasasshiya haka ake zuwa akwai 'yan kawalai su kuma marasa albarka mutanen banza kazaman mutane su kuma aikinsu su fita su nemo matan banza a gari a waya za a turo ma kala-kala irin wanda kake so ya ji ya saki jiki ya kwanta yana jiran za a kawo masa matan banza ana shigowa sai aka kawo masa 'yarsa budurwa wallahi tana shigowa sai ta gani ya ce momi ta ce ba ba sai ya faɗi ita ta fito shi ma ya fito dan uwa da yake gaya mu magana ya ce malam daga nan mutumin ne ya ce insha Allah ya daina zina a rayuwarsa garin su fa ya bari ya tafi wani gari ashe garin da ya je din akwai yarsa a university tana karatu tana fitowa good evening Allah turawa ya kamata su canja wannan good evening din wallahi a garin ɗauki-ɗauki gida duba sakayyar Allah aka ɗaukan masa yasa aka kai masa ita to in ba sa'a aka yi wata ran yasa za a ɗauka a kai wa abokinsa da shi da ɗan bariki ɗan uwansa da suke barikin za a ɗauki yarsa a je a kai masa shi bai sani ba haka idan kana tona to ka san irin ramin da zaka tona inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid annabi ya ce ku nade ta suka nade ta ku daure ta shine fa shuddat ay jumi'at atrafuha ya ce duk inda tsiraicinta zai iya bayyana ku rufe ku sa mata tsumma ku lullube ta aka yi haka ɗin ya ce ku ta jifanta sai ta mutu kai jama'a gaskiya zina mummunan abu ne malam ka duba wannan mata fa ta fa zo tun kafin ta haihu aka ce ki je sai kin haihu ha ta je ta haihun ta dawo aka ce to saboda tausayin ɗanta kar a raba ta da ɗanta aka ce ta je ta shiga ba da shayar da shi sai da ta shayar da shi ta yaye shi ta dawo da shi amma duk da haka dan a nuna maka haɗarin zina wallahi sai da annabi ya mata hukunci tana faduwa tana mutuwa shikenan sai kuma sabon labari ya zo ya za a yi da ita sai annabi ya ce ya za a yi da ita mu za mu yi mata sallah to Allahu akbar a nan gurin akwai wani fikihu da namu ɗauka annabi ya ce umarni a je a jefe ta kun ga anan ba a yi gayya ba kenan kuma ba bukatar sai an je an gani ina fata ana fahimta wannan shine dalilin Imam shafi'i a mazhabarsa idan za a jefe mace ba sai an je an kalla ba kawai wanda za su jefe ta su je jefe ta kuma shi imam ba sai ya je ba la yalzamu imamu hudurur rajim ba dole bane sai ya halarci jifa din ba shaidu ma ba sai sun je ba imam abu hanifa da imam ahmad suka ce a'a imam shugaban al'umma dole ya je wurin kuma shi ne ma zai fara jifan inda an tabbatar da ta yi ikirari ɗin kuma wannan yana nuna mana ashe ana aiki da ikrar compensing mutum ya tabbatar ashe ko da ba shaidu a zina in mutum da kansa ya yi da'awar ya yi wani ne zo ya ce ni barawo ne jama'a ni ina sata na yi kaza a mai hukunci wani ya zo ya ce shi mazinaci ne to a mai hukunci al ikraru sayyidul adilla yin tabbatarwa ikirari shine shugaban dalilai ga baki daya ya zo daga hujjar malamai da su imam ahmad da abu hanifa da suka ce sai ya halatta suka ce annabi ya jefe gamidiya kuma ya je wannan wata mata ce ita ma sunanta gamidiya ita ma zina ta yi to annabi ya yi amfani da dutse ya jefe ta kenan shugaba zai je kuma ba laifi ba bane in shaidu din sun je sun masalla alaiha sai annabi kuma ya zo ya ce a sata a sahu zan mata sallah yi mata sallah a mazhabar imamu shafi'i da sauran malamai cewa a samu liman nagari da mutane masu falala su zo su yi mata sallah me yasa saboda ai ta tuba yi yanzu ai ba za mu ta kallon mai zina ba yi daga aka jife ta an wanke ta daga wannan zinan to tunda ta zama kilin ta zama musulman kwarai to me zai hana limamin gari ya zo mata sallah me zai hana shugaba malami ya zo mata sallah ina fata ana fahimta yawwa da haka sai a je a yi mata aje a yi mata sallah kuma a yi mata addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi to sannan sai kan umar ibn khattab sai ya ce ya rasulallah salli alaiha wa qad zanat ko salli alaiha ya rasulallahi qad zanat yanzu wannan matar zaka zo ka yi wa sallah bayan mazinaciya ce ta yi zina abin da ya kamata ka watsa kashin ka rabu da ita kai banza da ita kuma da kanka yau ka zo kai mata sallah sai manzo Allah yake cewa ah, laqad tabat tawbatan law qusimat baina sab'ina min ahli almadinati liwasi'atuhum yace kai Umar ai wannan mata ta yi tuban da tuba mai kyau original tuba tabbas tubar da da za a raba wa mutum saba'in wallahi tuban wannan matan guda ɗaya ya ishe su ai ku kai ma ka san ta yi tuban gaskiya ya ce to ya ce ya umar to me ya amfanin tuban nata in bayan ta yi wannan tuba kuma in kyamace ta kun gane shi manufar umar yanzu matar da ta zo ta ce ita ta yi zina ta tabbatar wa kanta cewa ta yi zina ya rasu ka zo kai mata sallah sai annabi ya ce ai wannan tuban nata ba ma lokal tuba bane ba ai tuba ne da za a samu mutane saba'in a raba musu tsakaninsu wallahi wannan tuban nata ya ishe su lakafatum kenan fi rafi asamihim ina a wata riwayar manzon Allah yake cewa a riwayar Imam Tabarani yace laqad tabat taubatan law a ahlul madinaci la qubila minhum ta fai tuban da da mutanen gari gaba daya duk ƙauye duk gari gaba daya duk Kano gaba daya za su yi irin wannan tuban wallahi za a karba ita kaɗai wannan tuban da za a raba mutanen garin kano ko wani gari madina babba da ya ishe su wahal wajatta afdala min an jadad bi nafsiha lillahi azza wa jalla yau kai umar akwai wani abin da ya fi da ka samu sama da wannan matan ta ba da kyautar kanta ga allah a kashe ta ta fasan cewa hukuncin mazinaci muhsini wanda ya taɓa yin aure fa kisa ne ta ba da kanta ga Allah ta ce ta yadda da hukuncin Allah a tsarkake ta sannan kuma in zo ba zan mata sallah ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wani hadisi da imam abu dawud da imam tirmizi da imam nasa'i wannan hadisi yana mana bayanin akan muhimmancin tuba mai kyau kuma yana nuna mana ashe tuba yana kankare zunubi yana kankare laifi sannan yana nuna mana tausayin manzon Allah sallallahu alaihi kuma yana nuna mana ashe Allah yana karban tuban bawa idan ya tuba ta kwarai abu na ƙarshe wannan yana nuna mana ashe zina babban zunubi ne da ya kamata ka sani kabira ne min ka ba'ir zunubi da ya kamata idan kana yi ka tuba ka daina yi ka daina yi yanzu ta kai ga mutum zai zo yana aikata zina sai a je a ta ɗebo 'ya'ya ana a gidansa ana jefarwa haka wani aka yi masa bini bini bayan wasu 'yan watanni sai wata mace sai ta kawo da sai a wulla masa a gida daga ina sai a ce ya ɗansa ne na gari kaza ‘ya'yansa sai ta rikici su ce su ba ɗan uwansu ba ne a ce wallahi na ubanku ne don duk karuwa in ta yi karuwancinta in wani ya mata ciki in yaro ya girma to ɗaukansa take sai ta nemi ubansa ta jefa mai saboda responsibility da biya mai kuɗin makaranta wani yana faɗa yana cewa wallahi a garinsu akwai alaji wane wane fiye da rabin 'ya'yan gidan duk ba 'ya'yan sunna ba ne tarkace ne kurin an zo an tara su a gidan wacce ta kawo a ajiye wannan ma ta kawo matan gidan su hada da nasu kuma haka za a zo in ya mutu su haɗu su ci gado gaba ɗaya. ko kunya ma baya ji kai ne kake wani kunya kai mai ustaz kana jin tsoron Allah shi bai damu ba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah azurta mu da tuba da munanan ayyukan da muke aikatawa Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh